الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى لإيمان muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'unan nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala kamar wadda an ka saba satin da ya gabata shi ne darasinmu na harku. da buɗe wannan darasi insha Allah mun karanta hadisin harko a cikin wannan littafi wanda kuma yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kulle darasinmu daga inda ya dakata zuwa gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so mu karanta. Za mu tashi harkon hadisi na biyu a cikin wannan littafi, kuma a harkon darasinmu na biyu. Al'imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce su sami hadisi na biyu. Ana Umar radiyallahu anhu daga umar allah ya ƙara masa yadda wannan hadisi na biyu da za mu karanta an karɓo shi ne daga umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda ƙwala umar ya ce bainama nanu sun a inda rasulillah muna nan zaune wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta yaumin wata rana ittala alaina rajulun kasan muna nan zaune sai wani mutum ya bullo mana shadidu bayadu siyadi shi wannan mutumin mai tufafi masu tsananin fari shadidu sawadi share mai gashin kai mai tsananin baki al'imamu nawawi yana ba mu labarin a abinda umar ɗan kaɗa ya labarta halin kasancewarsa a wata rana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan zaune sai ga wani mutum mai tuwa masu tsananin fari mai gashin kai mai tsananin baki layura alaihi afar safari ba a ganin alamun tahiya ga shi wannan mutum menene ma'anar ba a ganin alamun tahiya da za ka ɗan tattaka da takalin man ka kai tahiya sai ka kai saman titi ko kuma wani daɗe idan ka buga za a ga alamun kura cewa eh kai ka ɗan tahiya to wannan mutumin ba wata alama ta kura mai nuna cewa kamar ya yi tahiya daga wani wuri wala ya rifo na ahad kuma cikin mu ba wanda ya san shi musa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ji umar hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi sallam har ya zo wurin annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya zauna saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kan zauna tare da sahabbansa in ka zo ma sai ka tambaye cewa waye ne shi ba zai zaɓi wani wuri maɗaukaki ba ya zauna don ya zama shi ne na sama a kansu to da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zauna a asnada rukubatai ila rukubatai sai zo kusa da goyon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya jingina nashi bayan da ya haka wa wada'a kafaihi ala yi, sai ya hannayen sai ya aza saman katarunsa bayan ya zauna zama na ɗa'a kamar mutum ya zo wurin malami da zimmar zai masa tambayoyi sai ya wara wa ƙwale ya ce ya muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan siga ce ta larabawan ƙauye idan balarabe ya fito daga ƙauye ba zai ce ya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai ce ya Muhammad sai ce ya Muhammad akbirni anil islam ya kai Muhammad ina son ka bani labari dangane da musulunci ni na na an musulunci wanda wannan rayuwar da muke cikin ta yau da za a zo wani wuri a tarar da al'umma a tsaya ɗaya bayan ɗaya ana tambayar cewa menene musulunci za a samu wasu daga cikin da ba za su iya amsawa ba da sai ga shi yana tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya karanta da shi me ake ce ma musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce al ya fara yana mai bashi ansa Al'islamu an an tashhada Allah ilaha illallah abinda ake ce ma musulunci ka shaida ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida ka yi yanke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ne ɗaya. wa kima sala ka tsayar da sallah biyu wa tuti zaka ka da zakka uku wa sumu ramadan ka azumci watan ramadan ma'ana idan Allah ya kawo rayuwarka lokacin azumin watan ramadan ka azumce shi ana yin shi ne sau guda a cikin wata goma sha biyu da shekara take da suwa wanda yakan haɗo cikin wata na tara wata hujjal bait kuma ka ziyarci ɗakin Allah in istata ilaihi sabila idan ka samu ikon hanyar zuwa ga wannan ɗaki na Allah dama cikin ibadodin nan da muka lissafa waɗanda yake muna yawan aiwatar da su to biyu suna da wahala ga mai yawan wayanda suke ba mawadata ba kamar bayar da zakka ba kowa zai yi ba kamar zuwa haji ba kowa zai yi ba amma ɗayanta Allah da bauta yadda annabi muhammadu manzon Allah ne wannan duk mun haɗu mawadata da waɗanda ba su da wadata daga cikinmu Aka yin sallah duk mun haɗu masu wadata da talakawa daga cikinmu mukan maimaita ko wani sa'annan kuma azumi shi ma mukan yi tarayya masu wadata da kuma talakawa daga cikinmu bayan da shi wannan mutumin ya kammala wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi kuma annabi ya kammala bashi amsa qala sadaqata sai ce kai gaskiya shi Umar a yana zaune a wakacin da shi wannan bawan Allah yake ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya sai ce fa ajibna sai muka yi mamaki la ga shi wannan mutumin mun kai mamakin wanga bawan Allah yas'aluhu wa yusaddiquhu ya tambaye shi idan Annabi ya bayar da amsa sai kuma shi ya ce eh kai gaskiya qala sai ya shiga gaba na biyu na tambaya fa birni anil iman yace to yanzu kuma ina fata da kaunar ka bani labarin menene imani qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to abinda ake ce ma imani shine an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wali yawmil akhir kai imani da rana ta ƙarshe wannan shine abu na biyar wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi abu na shidda kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri duk daga Allah ne idan ka samu abin alheri ka gode ma Allah idan ka samu mummuna ka zargi kanka wannan su ne rukunin imani guda shidda za mu ga a baya wani lokaci mai tsawo an sa ƙa'ida da dokoki cewa dukkanin mutumin da za shi aikin hajji lalle ne zan ya yi bayani a kan shika-shikan musulunci waɗannan five of islam ɗin sai ka yi bayaninsu to wancan lokaci na baya akwai wanda an ka taho ana screening don a tabbatar da ya sani ko bai sani ba shiga musulunci ya ceto na ɗaya dai sarkin musulmi wannan ma lokacin abubakar ne allah ya mishi rama ya ce da sarkin kano ado bayar shi ma rasu allah ya mishi rama ya kama lisawa da shehun barno kaga wannan lokacin babban abin da aka fata shine dukkan waɗanda za su yi aikin hajji ya zama an tace wayanda za suna kusan sun san mina na za su abu na biyu da za mu yi la'akari da shi a nan shi ne imani da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri idan wani abu ya waru gare ka wanda yake mummuna to ka zargi kanka lokacin da annabi musa alaihi salam yana a tare da yusha ibn nun lokacin da allah ta'ala ya umarci annabi musa cewa ka je wurin wani bawa na wanda yake na bashi ilimi ka yi karatu daga gare shi sun kama hanya suna tahiya sai yayi to lokacin da suna tahiya sai suka kawo wani wuri suka dan kwanta da annabi musa alaihi salam da kuma shi yaron nasa yusha ibn nun to bayan da suka zauna wannan wurin suka dan kwanta suka tashi sun tashi sun ƙara gaba to kuma gashi suna jin yunwa suna bukata da abinci dama wannan lokaci akwai kihi wanda suka sa cikin sanwo kamar mu ce wani dan kwando haka an sa kihi ciki kuma shi Yusha ibn Nun shine mai daukar wannan kwandon to sai annabi Musa alaihi salam ya ce masa atina gada ana kawo mana abincinmu ko kawo mana kalacinmu laqad laqina min safarin haza nasaba hakika mun samu wahala a cikin wannan tafiyar tamu don haka akwai buƙatar mu ci abinci yusha nun ya diba nan ya diba can babu wannan kihin ashe ya manta da shi can wurin da suka kwanta sai ce ashe baka ga lokacin da muka kwanta wannan wurin inda kankara ba fa inni nasitul huta ni na manta kihin sai yushe ibn nun yayi maza maza ya ce wa ma an sanihu illa shaytan an akura amma shaytan ne ya hana mini in tuna zaka kaga mantuwa cewa amma ba jingina ta ga Allah ba bale wani mummuna aikin da dan adam zai iya jingina shi ga Allah saboda Allah bai umarni da aikata aiki mummuna don haka dole ne mu yi imani da kaddara ta alkhairi da kuma kaddara ta sharri idan mun samu alkhairi mu gode ma Allah idan mun samu wata kaddara ta sharri mu zargi kanmu da shedan qala sadaqata sai shi wannan mai tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa kai gaskiya qala ya ci gaba a wurin gaba ta uku yana masa tambaya cewa ka ba ka birni ka bani labari anil ihsan daga kyautatawa yanzu ka bani labari mina na aka ce ma kyautata qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an ta'budu allaha ka annaka tara abinda ake ce ma kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah fa in lam takun tara fa innahu yara saboda idan baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka kun Allah ta'ala ya ba da labari dangane da sha'anin shi annabi Musa alaihi salam yana cewa rabbi arini anzuru ilai ya Allah ka bani dama in gane ka qala Allah ta'ala yake innaka lan tarani kai annabi Musa ba za ka ganne ba wannan yana gwada cewa a duniya idanunmu ba sa iya ganin Allah ƙwayar idon mu 'yan adam a cikin wannan rayuwa ta duniya ba mu iya ganin Allah da annabin Allah Musa alaihi salam ya roƙi Allah ya ba shi dama ya gane shi ya ce ba ka iya gani na walakinin zur ila jabal sai dai ka kalli wannan duci na duru na fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kai Musa ka dibi wannan dutse idan dutsen nan ya tabbata wanda yake to da sannu zaka gani ta tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangiji ta'ala ya bayyana kan dukin tsorin saina ya alahu dakta sai ya sa dukin ya rugurgutse ya tarwatse ma'ana ainihin tsoron din shi ya koma ba komai ya zama gari kamar garin wulawa me yawa ga annabi musa alaihi salam fa harra musa sa'iqa sai annabin allah musa ya wadi ya suma da ya tashi in ne tuttu ilai ya ce ya Allah na tuba kaga wannan ya nuna cewa kenan a duniya idanunmu ba sa iya ganin ubangiji ta'ala tun daga annabin Allah manzon Allah saboda yawar maganan da Allah ta'ala yake yi da annabi Musa ake ce masa kalamullah a gabar mu ta hudu wannan bawan Allah da ya zo cikin fararen tuwayi masu tsananin fari gashin kai mai tsananin baki ba a ganin alamun tahiya a kafafuwansa ya ci gaba yana yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya yace fa birni an sa'a na ji duka an samu ni tambayoyi na yanzu ina da tambaya ta ƙarshe da zan maka ba ni labari yaushe ne za a yi alkiyama qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai wanda ke tambayar sa ilimi ba akan wannan rana ta alkiyama ma'ana da kai mai tambaya ta da ni da kake tambaya ba wanda ya san lokacin da za a yi alkiyama qala sai ce to tunda haka ne ni ban sani ba kai ma baka sani ba da aka birni an amaratiya ba ni labari menene alamomin ita alkiyama wanda ya nuna akwai wasu alamomi na alkiyama gabanin ta tsaya sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa an da al'amatu rabbataha bauya ta yi uwar gidanta menene ma'anar boya ta yi uwar gida wannan malamai sun yi bayani cewa bayi mata bayi a wakacin da ana yaƙi a samu bayi to wayanda suke shugabanni sun mallaki bayi suna saduwa da suwa har su zo su yi yaya sai zamana wayan ga yayan wayan da yake kamar matsayin bayi ne to sai su dawo su zama wani lokacin su ne shugabanni sai zama bayi sun koma kamar su ne masu shugabanci da jagorancin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gaya masa haka wa an tara al-ufata al alata ri'a sha kuma zaka ga mutanen da suke marasa takalma suna yawo tsirara ba su da wani tuwa da kirki suna ɗan rataya a galemi ne ko busu ko wani ɗan abin da za su kare jikinsu makiyaya dabbobi masu kiwon awaki za ka gansu <coughs> ya tsawa luna filibuniyan suna tsawaita gine-gine za ka ga mutanen ƙauye makiyaya wayanda da ba su ma san alƙarya ba amma yanzu su ne cikin alƙarya sun gina manya-manyan gidaje da za ka yi yawo cikin manya-manyan garuruwa a arewacin najeriya za ka samu ire-iren Ka ga wani ka ta fara gini ka tambaya sai a ce ma na waye ne sai a ce maka wannan na alhaji tsoro ne ko na alhaji wani ne ga suna ana ta lissafawa wanda asalinsu makiyaya ne sun fito daga ƙauye wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace samman ala to a ba annabi ne maganar ba shi Umar bin al-Hattab Allah ya kara masa ya damar wakin hadisi yace samman ala sannan wannan bawan Allah ya kama hanya ya tafi falabiktu ni kuma sai na zauna maliyan wani dan lokaci kamar kwana uku ban tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cewa wannan bawan Allah waye ne ni ban masa tambaya ba sun kala ya umaru sa'annan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa ya ce mani ya kai umar a ta tadari mani sa'i ko ka san waye ne wannan mai tambaya wanda ya zo ya yi mani tambayoyi da dama kamar guda hudu ko ma guda biyar qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Umar yace nace masa Allah ne da manzansa suka sani qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma Umar fa innahu jibrilu atakum yu'allimakum dinakum Jibril ne ya zo domin ya karanta da ku addinin ku wannan da kaga ya zo yana yin tambayoyi ya wara mini daga tambaya akan mai ake ce ma musulunci har ya kawo inda ya kawo to kawo sanin cewa jibrilu ne ya zo yana tambaya saboda ya sanar da ku addinin ku. ya zo ne matsayin mai karantarwa ya yi tambayoyi waɗanda tambayoyin nan kusan duk ku suka shafa to idan muka yi la'akari da wannan hadisi da muka karanta za mu ga akwai fa'idodi masu tarin yawa a cikinsa idan mun riƙi gaba farko da shi wannan bawan Allah da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana masa tambaya shine cewa yana tambayar sa dangane da musulunci annabi ya ce masa an tashhada Allah ilaha illallah ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wanda abin da ya ware karanta masa kenan kaga kamin ka tabbata musulmi kamin ka zama musulmi na gaske lalle ne zama ka shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah bayan nan sai ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mun lura za mu ga menene gaskata manzon Allah akan cewa shi annabi ne akwai abubuwa kamar guda hudu kuma guda biyar na wargo daga cikinsu shine ka gaskata shi ga dukkanin abin da ya ba da labari hakanan kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ka yadda da shi ba tare da wani shakku ba da zarar ya yi bayani ko da zarar an ce ga bayanin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam, to kai ba ka da ja ka riga ka yadda ka ba da gaskiya kai abinda an naka kawai biya dama Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku wanda suka yi imani da Allah kada ku shiga gaba ga Allah kada ku shiga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu daga cikin tabbatar da shaidun cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne shine imtisalu amrihi sadar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ba zai yi kwankwanto ba ba zai tsaya yana shakku ba idan aka ce abu kaza ya tabbata umarni ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na shi kawai zai bi kauya zai sallama zai ba da gaskiya shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al min amrihim idan Allah ta'ala da manzonsa suka hukunta wani al'amari bai kamata ga mumini namiji ko mumina mace ya zama suna da zaɓi ga al'amarin su abinda an nasu kawai sami'ina wa ata'ana shi abinda za su yi abu na uku daga cikin cewa shaidun annabi Muhammadu manzon Allah ne shi ne mutum ya nisanci abinda annabi ya yi hani a kansa ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana wani abu to kawai kai ka nisance shi ka ƙaurace mishi ba tare da wani shakku ba kaka ce a ai wannan ba qur'ani bane ai bayanin annabi ne a to ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai fassarar alqur'ani kuma shine wanda aka aiko da alqur'ani abu na hudu shaidun cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne kada ka ainihin shiga kada ka gabatar da maganar kowa daga cikin mutane akan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa idan aka ce manzon Allah ya faɗa to yanzu maganar kowa ta dakata maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa ita ce za ka bi ita ce za ka zaba ita ce za ka gabatar wannan ka zama mai ban gaskiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa abu na biyar mai bayyana mana shaidun annabi Muhammadu manzan Allah ne kada mutum ya kirkira bid'a a cikin addini duk wani abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai zo ba da shi to kai kada ka kawo shi sawa'un a cikin aqida ne ko a cikin zance ne ko a cikin aiki ne kaga lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni cewa idan aka jarabe mu da ruwan sama Allah ya kame abinsa mu haɗu mu zo masallacin gidi wanda ake ce masa musalla limam ya yi mana sallah ya yi mana kutuba ya aini a ya roƙi Allah muna nan zaune tare da shi a kawo ƙarshe mun yaka Allah zai biya mana buƙatar mu sau lokacin da muka rasa ruwa sai mu ɗauko ƙur'anai yamma mu taru mu cika masallaci mu zauna muna karatu kaga mun zo da bid'a ba mu bi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba tare da cewa alqur'ani littafin Allah ne karanta alqur'ani akwai alkhairi amma tun da ba a yi ta hanyar da ta dace ba kaga wannan lokacin kenan mun zama masu ne kirkira bid'a Ba haka aikin ibada ne kamar irin lokacin da Allah ya karɓi rayuwar ɗaya daga cikinmu muna zaune muna dako ko sauraren a zo da gawarsa don mu yi masa sallah kawai da an bullo da gawar sai ka ci ki ɗaya mutane ko ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sauti ya yi sama babu umarni cikin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai karanta da ayi haka ba idan an fito da gawa daga cikin gida abin da aka ce kawai mu miƙe tsaye ko in kana zaune kawai sai ka tashi tsaye ba a ce ka ce komai ba ko in an zo wurin binne ta ana son a dangane wani an ɗauko abin da za a ɗauko sai an yi addu'a sannan a ba wanda zai dangane dangane duk ba wannan umarni ko bayan ƙare binne ta a ce mu yi salati goma goma a roƙa mata gawara a cikin makabarta duk ba wannan umarni kaga kuma addu'a da za a yi ai addu'a a jin kwarai ce amma a wannan muhallin an kirkira ba yi irin na annabi ba don haka babu shakka dukkan abin da ya saba ma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ya saba babban gaskiya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an fahimta ba an ce wanda ya haka ya yi riga ba a'a ya dai aikata bid'a ma'ana ya kirkira wani abu sabanin na annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga abu na shidda shine kada mutum abu na shidda daga cikin abubuwan da suke alamu ne na ban gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada mutum ya kirkira wani abu na haƙƙin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya da wannan haƙƙin sannan ya ba shi annabi kamar irin haƙƙin Allah idan ka ɗauko haƙƙin Allah ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to babu shakka ka zo da bid'a saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tsaruni kama adaratin nasara na maryam yana kiran sahabbai su cewa kar ku ɗaɗa ni kada ku yaba mini ku kai ni kamar wata wato nasara suka yi wa annabi isa dan maryam cewa shi dan Allah ne kaga ya zabi Allah su ga abin da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana kashe ni. kamar mu bude bakin mu mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san gaibi a buɗe wannan idan mun yaka mun ba annabi haƙƙin da ba nashi ba amma idan Allah ya so ya sanar da annabi gaibi zai sanar da shi gaibi a wakacin da ya so kuma da kazo sai magana da kai akan gaibi ne kamar wanda ya ga wurinsa ya ce masa ji ita ta tsalu anil bir ka zo ne domin kai min tambaya game da ɗa'a ko ya ce iya ma'aikin Allah kaga gabanin zuwansa Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. abu na bakwai wanda yake yana daga cikin gaskata nabi sallallahu alaihi sallam cewar mu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine ka kudurta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin wasu nau'ukan sifofin Allah na rububiyya kamar kyalittawa kamar arzitawa kamar ba da kamar kashewa kamar rayawa kamar saukar da ruwan sama ka kudurta cewa ko ɗaya daga cikin su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da dama a kansa ma'ana ba haƙƙin shi ne da Allah ya bashi ba a wannan haƙƙi ne na Allah shi yasa ma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa umarni a cikin suratul awa aya 188 ya bayyana bai mallaki wannan ba yace qul la amliku li nafsi naf'an darra illa ma sha Allah Allah ya ce mu manzon Allah ka gaya musu cewa kai ba baka mallaki komi na amfani ga rayuwarka ba ko cutarwa sai abin da Allah ya so ba ka iya jawo makanka amfani ba ka iya kare makanka cuta sai abin da Allah ya so to abu na takwas ne darajar ta maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam bi ma'ana ka girmama maganganun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ka san hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka girmama hadisin nan ka darajanta shi ka gani ko inna ma ju'ila al imam li yutamma bihi kawai an sanya muna mai ba mu sallah saboda mu yi koyi da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fala Kabiru, hatta yukabbira idan ka zo masallaci za ka yi sallah kada ka gabatar da kafara har sai shi liman yayi salatar ka ruwa tayar ka salatar ka ruwa tayar fa kada ku yi kafara sai yayi kada ku yi rukuni sai yayi kada ku dauka ko sai ya dauka ko kada ku yi sujada sai yayi sujada to duk wani abu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani to na magana da ya faɗi to ka girmama ta ka darajar ta kuma ka azata a wajen da ta dashi kuma cewa da ya dukkanin mutumin da ya zo wurin boka ya gaskata boka hakika ya kafirta da abin da aka saukarwa a gadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine qur'ani kamar cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin wanda ya sha biya sai ya kwana arba'in yana yin ibada Allah ta'ala bai karbi ibadar nan ba kaga wani ya nuna shan giya mummunan laifi ne a cikin musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu haka to idan muka dawo ga gaba ta biyu ta tambaya da shi wannan bawan Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga ya tambaye shi game da imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata masa rukunin imani guda shida wanda su ma akwai abubuwa wanda muka iya samu ciki kamar guda hudu na dangane da imanin nan. mutum ya yi imani da cewa babu shakka akwai Allah saboda mi malam sa ya ce haka akwai wayanda ba su yarda da cewa akwai Allah ba suna ganin komi ya samu ne kawai ta kansa ba haka duk wanda ya mutum cewa babu Allah to wannan ba mumini ne? ba makawa duk abin da ka gani to lalle ne ya zama akwai wanda ya yi samar da wannan abin to mu yan adam tun daga mu Allah ta'ala ya halitta mu ga duwatsu muna gani ga itatuwa muna gani ga sararin samaniya da sauran abubuwa muna gani wannan na ƙara gaskata mana cewa lalle akwai Allah kuma shi Allah shine ya samar da mu za ka maganar mu yi musu bata ko taso ba mun yadda mun aminta mun lamunta cewa hakika Allah samamme ne kuma hakika rashin warkon Allah ba ya da warko haka rashin ƙarshen Allah ba da ƙarshe to in kullu in muka lura za mu ga fir'aunu ma lokacin da Allah ta'ala ya aika masa annabi Musa yana yin kawuwa ne kawai yana cijewa ne kawai yana dagewa amma ya san akwai Allah lokacin da annabin Allah Musa ya ce masa da ya ce ma rabbul alamin waye ne ubangijin talikai kuma ya riga ya san wa ubangijin talikan nan sai Allah ta'ala ya umarci annabi Musa da ya ce laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard ai kai ka san ba wanda ya saukar da wannan in ba mahalicin sama da ƙasa ba illa kawai ya kai ne yana mutu ya dage ya tsaya akan rashin gaskiya wanda fir'auna ya aikata abin da ya aikata na tsagiranci da ta'addanci da kisa da abin da ya ɗanɗana ma bani isra'il na azabobi kala daban-daban abu na biyu daga cikin rukunin imani da muke iya samun fa'ida shine za mu yi imani da kaɗaituwar ubangiji subhanahu wa ta'ala da cewa shi ne mai zalitta cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala mun yi imani shi kaɗai shi ne mai halitta wanda yake ya banta da zalitta dukkanin komai kuma shi ne mamallakin komai babu da wani abu da za na jayayya kuma wannan ma abu jahal ya yadda da haka haka abu lahab ya yadda da haka cewa allah shi ke kashewa allah shi ke rayawa amma menene kalubale wa ya cancanta a bauta maza na ne muka sha babban da suwa amma su ma sun yarda da ne rububiya abu na uku da muke iya samun fa'ida a cikin gaba ta biyu mai bayani akan rukunin imani shine imani mu yi imani da zaman Allah wanda ya cancanta a bauta masa kuma hakika shi Allah shi kaɗai yake ba ya da abokin tarayya ya zama muna wajibi mu yi wannan imani duk wanda ya da'awar cewa akwai wani abin bauta na daban tare da Allah to wannan hakika ba mumini ba ne kuma bai tsaya akan abin da rukunin imani suka karantar ba abu na hudu da muke samun fa'ida a cikin gaba ta biyu mai bayani a kan imani shi ne mai imani da sunayen Allah da sufofin Allah bisa ga huskokin da suka dace ba tare da mun karkatar ba ba tare da mun canza ba ba tare da mun sifanta ba na Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa cewa yadin layi fauka aidini hannun Allah yana sama hannuwan talibai ya hannun Allah yake ba mu sani ba Allah shi ya san yadda hannunsa yake aka amince sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce qulubu bani adam zukatan yan adam baina isbu aini min asabi rahman suna tsakanin warata guda biyu na Allah ya wartan Allah suke ba mu sani ba da wani harshe ne da wani harshe ne ba mu sani ba ya Allah ya sanya zuciya a tsakanin ba mu sani ba abinda an namu shine mu yi imani mu ba da gaskiya za ka ba wani abu da za mu a kautar bisa ga yadda Allah ta'ala ya ambace shi ranar alkiyama za a kai lokacin da wuta Allah ya sa ana zuba mutane cikinta da an zuba sun yi ƙasa ta cika ba da an zuba Allah ta'ala yana tambayar ta halin sala'ati wai ko kin cika wata kulu halin mazik tana ce Allah ko dai akwai dan ƙari ana ta zuba mata ana ta zuba mata cika ba ba zai ishe ta ba har sai Allah ya aza kawarsa kai ka san kawar Allah ba irin ta haka bace ba irin ta bace ya kawar Allah take ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi sallam ya yi bayanin cewa Allah zai aga kawarsa a saman wutar har sai wutar ta ce qato qato qat bi ma'ana ya isa ya isa ya isa a bari hakan to kaga irin wayannan sifofin kawai sai yadda aka yadda manzon Allah ya yi bayani sai mu ce ga yadda suke yadda Allah ya yi bayani sai mu ce ga yadda suke idan ka tambaya ya al'amarin yake zai mace maka ba mu sani ba imam malik allah ya masa rama yana musu bayani akan cewa allah ya daidaita kan al'arshi sai suka yauce suka zo suna tambayar sa ya eh, ce wawo malu wannan daidaita da nake magana kai sananne ne ma walke kayfa majhul wai ka zama da ke kallo can okay wannan ko insha Allah wal kaifa majhul ya Allah ya daidaita wannan kuma an jahilci an jahilci wannan ni ban sani ba wa su'alun anhu bid'a ka zo kai tambaya cewa wai ya Allah ya daidaita ga alashi wannan bid'a ne Allah ya tabbatar da cewa ya daidaita daidaita da ta dace da shi a cikin ayoyi kamar guda bakwai cikin alkur'ani haka hadisai mabambanta wata bauya da karshe kenan insha Allah tana taya tare da mai gidanta sai suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai annabi ya ce mata ya jariya ya ke wannan bawayan aina Allah ina mahalicin mu Allah qalat fi sama sai ta nuna hannun da tace ina sama qala atiqaha sai annabi ya ce mai saka yanta ta fa inna mu'mina mu'mina ce sai ba Allah ya kyauta ta a gani ko da muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama don bi ɗaya da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaunar mana da ƙasan malaya Allah ya aminta mana da ita muna roƙon Allah ya ɗauke muna fitina Allah ya ɗauke muna alloba Allah ya ɗauke muna bala'i Allah ya ɗauke muna tsada Allah ya daidaita mana farashi ya sauka muna alkairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya ku bayan Allah mai ta roƙon Allah akan Allah ya sauka mana ba mu yi wasu dumum wanda ba su da amfani gare mu ba ubangiji Allah ka ɗauke mana tsada Allah ka sauka muna alkairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba albarkacin alkur'ani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك